Ban ce ina neman mijin aure ba cewar Rahama Sadau. Tura Isa ta caccaki in arewa kan kin ɗau mataki kan sace ɗaliban makaranta. Rashida mai sa'a ta yi martani kan hoton da sulkin shugaba Buhari ya wallafa. Ban ce ina neman mijin aure ba cewar Rahama Sadau. fitaccen jarumar fina-finai a Najeriya Rahma Sadau ta karya dara da inda ake yadawa a shafukan sada zumunta cewa wai tana neman mijin aure. samu rahotanni da ke cewa Rama Sadau ta masu tana neman mijin aure wuri jamjam. Sai dai Rama Sadau cikin alamun fishi ta mayar da martani a shafinta na Instagram kan wannan rahoto. Rama Sadau ta bayyana a shafinta cewa ba ta faɗi haka ba kuma ba za ta amince da wannan lamarin ba inda ta bayyana cewa labarin karya ne kamar yadda Premium Times ta rawaito. Mansura Isa ta caccaki in arewa kan kin ɗau mataki kan sace ɗaliban makaranta. tsohuwar jarumar kaniwu ta wallafa rubutu ne a shafinta na sada zumunta mai taken 'yan Lagos ne kadai za su iya yakar gwamnatin Najeriya da kawo canji a ƙasa, inda take cewa ba wanda zai taimake mu sai dai mu taimake kanmu, mu taimake yaranmu, ta yaya za mu saya muna neman taimako kawo karshen kinafin da fashi. sura Isa ta kuma bayyana 'yan arewa da cewa maganan 'yan fim ne kadai zai haɗa kansu su yi trending a Twitter amma idan kawo ci gaba da kawo karshen matsalan tsaro sai ka ji shiru amma idan Lagos ne sai sun fito sun nuna wa gwamnati fushinsu kuma sun faɗa kome ya faru idan ka taɓa ɗayansu ka taɓa dukkansu. jaruman ta yi rubutu ne cikin harshen turanci haɗe da hausa zan karanta muku kamar yadda ta wallafa tana cewa 'yan lagos ne kaɗai za su iya yakar gwamnatin najeriya da kawo canji a ƙasa su kaɗai ne gwamnati ke jin tsoro domin they don't give up and they will come out badly and say what they say and they will protect and stand by their colleagues you mess with one you mess with all ba munafurci ba kyashi ba bakin ciki kana magana yanzu ko wani abu ya same ka sai ka ji musulmi dan uwanka yana cewa Allah shi kara kaɗan ma ya gani Allah kara mishi musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an sace yaran makaranta ai da yanzu sun hana gwamnati bacci da yanzu free wani yayi trending a twitter da yanzu yan america sun shiga al'amarin my eyes are bleeding my heart is hurting i'm trifling wallahi wucewa arewa yanzu magana yan fim ne kadai zai iya sa ku haɗa kanku ku yi trending a Twitter. Rashida mai sa'a ta yi martani kan hoton da sulkin shugaba Buhari ya wallafa. kasuwar jarumar rashi da mai sa'a ta wallafa hoton surkin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shafin ta na sada zumun inda ta mayar masa martani. wallafa tana tana cewa gaskiya wallahi ba wata amana mutum da kura don Allah ka bari saboda zarar mu ga hotunan kamar haka. ɗayiru ga alijita <laughs> to jama'a wannan babban masoyi ne daga wani gari kaji daga yamai da turan na ganka yamai nijar ah, manaja na yake ban labari ya zo ah, ta kano domin ya gani da dai an ce min ka haɗu da miyagun mutane ko Allah yanzu ma haka na gamu da shi habu na yi waye wanda ya shi keken na gan shi eh. har yan sanda ma suka kai mu can wurin shi Eh. wurin yan sanda muka tafi me ya faru ne tun farko tun farko mm. na sauka a nan kano na mm. sauka a kano na tsaye da dan adadi sau na ce kenny inda zan ga alijita mm. aka kawo wannan wuraren can gurin shagon adalamata mai kwashewa wannan shi kuɗi a hannuna wannan shi kuɗi ya ce zai nuna min alijita wani ya kira ne ya ce min shi ya koya wa alijita waka <laughs> wane wanda ya shi waya ta bar min keke eh. <laughs> su sa koya wa alijita waka Eh. In fito da kuɗi na na kashe Aliyu dan gan shi ya mun kuɗin mota na ce mai a'a ni dai ban yadda ba sai na tambaye shi na ke sa cajin waya. Eh. Sai ya ce mun kawo a jiya samun ya bar mun keken sai ya ce kan bari kowa ya taba na ɗauki keke bai dawo ba. Mm. Na ɗauki keke da daddare na kai shi can inda nake yin wanka. Mai mm. wa gidan wanka ya aje keke. Eh. To yanzu kuma na zo nan ofis ɗin ka zangan ka baka nan shi ma manajan naka bi na sai wasu 'yan yara. Eh. suka ce suna na wasu kuɗi na tafi dai ina wata eh. tsohuwa ta ce min ai ta yaya alji ta ce eh. in ta can wurin tan take sai da abinci ban gane wurin ba sai shekaran jiya Allah ya kada ni can wuraren na mata bayani ta hmm. ce min to ita ta kira min a insha Allah zan gan na mata godiya na ce na gode na saka dare da na zo na haɗu da wannan shi ma yana ta cikin aiki mutane suna zuwa jiya hmm. sai yau kuma Allah ya sa na ka yawa din kafin ka zo wanda ya anshi wayanta wani abu da shi can zan wuce na ke ce mai sanni mai gida keken ka kuma yana nan ya kai mun bugu Allah ya sa wasu yan sanda suna wurin mm. suka kira shi suka kai mu can suka ce mi nake so nace ni na yafi aka dauko keken sa kuma su bari ya fito ba yana can wurin yana can wurin su ba eh su can za su za su san yanda za su yi da shi to kai ainihin ya sunanka ni suna na Dairu Dairu Niyame shekara kana shekara ta goma sha takwas Niyame Niger eh to kai ya zaka baro kasar ka musamman baka da nan kowa ka san wani ne a nan Kano Allah wan san kuwa ba kawai kai dai nake jin da sunan ka kuma kai nake jin waƙoƙin ka shi yasa da tauri to yanzu idan ka ya bude ka ga yadda najeriya take kano ko <laughs> sun koya ma lesson so allah ya kiyaye gaba allah da ya sa mun haɗu gani ga ɗahiru ga alijita babban masoyi ne amma dan gaba ba a yin haka in za ka zo gari sai ka tabbata akwai wani da ka sani insha ba ba shi shawara ba <laughs> mutum shawara ba yanzu za mu je mi dina da kai mu yi hotuna Allah ya ce maka gobe Allah ya kai mu sai ka tafi gida ko kaga ka je ka bada labarin cewa kaga Adiji eh wannan Allah mai sawan dadi zan jiwa <laughs> Ubangiji Allah rawa ka da shirin makiya amin sama hasala amin Allah ya baka abin da kake nema duniya wa lahira amin Allah ya taimake ka Allah ya daura ka kan hanya mai madaidaiciya amin nagode Allah sa gama da iyaye lafiya amin

ta yawa har ta ko da mm. fuskar tsohuwa kaɗan ake sa huda fuskar tsohuwa ce ake sa huda kada a yi mun me a yi mun me ya dilan to a kawo ta kawo guzurin ta kawo ko da ya ta mutan da ba ta jama'a ne kokarta ka juyo nan yau kokarta ka juyo nan daga a location na buri eh, na na wani sunan producer da director ku faɗa miji M. Harris. M. Harris, producer ko? Sai waye director ku faɗa shi? Ga eh, director. Ga director. Ga director. Ga director. Ga director. Yo. To ga makeup artist ina? Ga sound. Dan Sa'idu bai juya kansa an ga fuskarsa ba. Baka gane ka ba. Ba ka gane lafiya ba. Ba ka son fuskar ka a ganta Instagram zai shiga ba. Instagram zai shiga. Ai sai ya juya. Sai ka juya. A rika ba ba. To bai mu bai kwalliya bai bai. Sai na kakalo kyau na. To na gode ma da Allah to ga mu nan duk alƙesha. Eh, alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a gaba daya. Eh, na yi kyau kin ya yaron so ga makeup artist ina ga makeup artist ina a woman to woman makeup makeup woman to woman not to man to woman or woman to man to Allah ya bada sa'a mu je mu je mu je aiki mu je aiki mu je aiki